ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Alƙalamin ƙaddara kashi na hudu Nuri, Rafi ya kira sunanta, da kyar ta sami nutsuwa da ta iya juwa ta kalle shi sosai cikin fuskarta. Damuwa ce shi faɗa cikin idanuwan shi. ta rasa yadda aka yi bata kula da ramewar da ya yi ba don ta fi ƙarfin tashin hankalin da yake faruwa da su yau ɗin nan ba yanzu wani lokacin rafik yanayin yadda ta yi magana a gajiye ya sa rafik ɗin jingina sosai da kujerar ya shiru ko da ba nuri ba baya son jan magana harub ce ta sa gefen shi ta zauna a hankali ta matsa tana kwanta da kanta akan kafaɗarsa ɗan kallon ta yi hakan ya sa ta riƙo hannun shi ta damtse a cikin nata tana faɗin komai zai yi daidai Rafik ya sauke numfashi. Yan da ta san yadda yake tsananin buƙatar jin kalaman nan, da ta sake maimaita mashi. Limshe idanuwansa ya kawai yana ci gaba da mai da numfashi. Lagos. Kai fa ka ce za ka banni. Ko bikin yaya Rafik ba ban je ba, haba don Allah. Zafira ta ƙarasa magana hawayen bakin ciki na cika mata idanu. Musamman yadda Omed din ke daura agogo a hannun shi kamar bai tarwatsa mata farin cikin da ta yi wata guda da kwanaki tana tara ba. Yanzu kuma na fasa, ko ban isa ba. ya bukata ba tare da ya jiyo ba sai ma hular shi da ya dauka yana karyawa haɗi da zuwa ta gaban zafira da ke zaune a bakin tangame gadan ɗakin yana ɗauka ɗaya daga cikin tararrukan da ya fido ya aje a kai hawayen da take riƙewa suka zubo amma idan kai haka baka mun adalci ba wallahi kai kace ce za ka banni kai ka faɗa sai lokacin ya juyo ya kalle ta hawayenta na ɓata mishi rai don akwai abin da ya tsana bai wuce hawayen rashin dalili ba in yana son ganin su zai bata dalili mai karfi da za ta zauna ta mishi kuka ba karamin abu irin wannan ba ke adalcin zaki mun duka duka jiya na dawo ba kya jin wani iri ki tafi har kwana hudu ki banni ni kadai sai rafa hannu zafira ta sa ta goge hawayen fuskarta wasu na sake zubowa kai ka ce ba zan tafi da ita ba ka ce wajen mami za ka kai ta sati biyu za ka yi omed don allah kar ka hana ni kai ne dalilin kin zuwa na bikin yaya don allah ko kwana biyu ne girgiza kai ome da ya alamar a'a duda yana jin rashin kyautawar hakan ya san ta fi shi gaskiya sai dai son kanshi ba zai bari ta tafi ba ya rasa me yasa ita ba za ta fahimci baya son ko na kwana ɗaya ne ta nisa da shi ba balle har kwana hudu ko yana wajen aiki ne kuwa zuciyar shi na nutsuwa sanin tana gidan shi ganin ya ci gaba da shirya wasa bai ce mata komai ba ya sa ta ƙara magana dan allah ko kwana biyu ne kaga har faɗa musu ne na ce zan zo cikin satin nan zafira ta faɗi zuciya tana mata ƙuna da kewar gida da 'yan uwanta ta kusan wata takwas bata ga nuri ba gara ma fauzan ya zo ya kawo mata arab ta mata sati shi ma an fi wata hudu shirin dai da ya sake yi duk sanda ka so kake zuwa ka gana ka yan uwa ban san me yasa kake hana ni zuwa ganin nawa ba ta faɗi muryar na rawa saboda ɓacin rai ba na son jan magana kuma kin sani ba za ki ba girgiza kai zafira take ta gaji sosai take jin gajiya da omet ɗin har cikin ƙasusuwanta ba wannan karan ba omet ba wannan karan ba na gaji wallahi shi a hannun shi na shirin fita daga ɗakin ta miƙe ta sha gaban shi hawaye yana zubo mata don girman allah ka banni kwana ɗaya kawai da zan iya wuni ɗaya ma zan yi roƙonka nake omed sauke numfashi hawayenta na ci mishi rai haka nacin da take yana juya mishi kai ya sake raba ta zai wuce ita ma ta sake tare hanyar bai san lokacin da ya ɗauke ta da mari ba duk da ba baƙon abu ba ne marin ya mata bazata har lokacin kunnanta na hagu dum take jin shi babu inda zaki da ya maimaita bai san sau nawa take so ya faɗa mata kamun ta gane ba ba marin ke ƙara gudun hawayenta ba ba ta san me yasa fuskarta ta kasa saba da zafin ba amma zuciyarta da alama ta fara sabo da hakan me yasa me yasa baka son bari na zumunci da 'yan uwana ta tambaya muryarta can ƙasa tana son sanin dalili yau tana so ya faɗa mata ko da zai sumar da ita ne idan ta farfaɗo sai ya faɗa mata dalilin shi ganin yan uwanta ko ba komai zai sa ta shakar iska daban da ta gidan shi zai bata ta ƙarfin gwiwa sake ci gaba da jura zama da shi ya kasa gane tana buƙatar ganin su saboda dalilai da yawa Kan shi ya ji ya fara juya mishi an ran shi ya dubu ya ɓaci rabon da zafira ta mishi gardama irin ta tun farkon aurensu hannunsa ya sa ya hankaɗe ta gefe yana nufar ƙofa yana da abu muhimmi da yake buƙatar yi idan ya tsaya za ta ƙara ɓata mishi rai ne amma me bai kai ƙofa ba ta biyo shi da gudu tana riƙe hannun ƙofar wuka take sosai wannan karan ko me za ka yi min kai min don allah ka banni ni dai ina buƙatar zuwa ina buƙatar shaƙar iska daban da ta gidanka ina son wani ya faɗa min ina da hankali da nake zaune da kai Omid, ina son ganin mahaifiyata a karo na farko a shekara uku ina son ganinta in faɗa mata damuwata ina so in kalli fuskarta in ji ko zama da kai ne abin da ya kamata tun da ta fara magana zuciyar shi ta yi tsaye waje guda jin dalilin da yasa take son zuwa gidan na kara gudun ɓacin ransa yana saka tsoro a wani ɓangare na zuciyar shi rabuwa kike shirin yi da ni gida kike son zuwa don ki rabu da ni ya tambaya yana cili da hular da ke hannun shi haɗi da ɗauke zafira da wani irin mari da sai da ta kai ƙasa kuka ta saki mai cin rai tana kallon shi da wani yanayi da yake son ya batar daga idanuwanta da duka ko za ta dawo hayyacinta hannu ya sa ya riko mata kafaɗa yana ɗago ta baki isa ba wallahi babu inda zaki Ome da ya magana yana sake ɗauke ta da wani marin kamin ya tura ta ta faɗi ƙasa tana jin yatsun hannunta da ta faɗa a kai suka yi wani ƙara zafin na kaiwa har ƙwaƙwalwarta ɗaya hannunta ta sa tana kama wanda take zaton yatsun sun karye saboda azabar da take ji yana mata cikin wani irin kuka take bin Omer da ke neme neme cikin wardrobe ɗin da ke jikin bangon ɗakin da kallo me ya dalilin zama da kai ka faɗa min dalilin da zai sa in ci gaba da zama da kai jiyowa yana sauke mata idanuwansa da ke cike da masifa a tsawace ya amsa ta saboda ina son ki saboda kin koya min son ki ya ƙarasa hannun shi na kaiwa kan belt ɗin da yake nema ya fito da shi yana takowa inda zafira take zaune hakan ya sa ta jan jiki tana matsa cikin hanzari karka da ke ni wallahi karka taɓa ni wayo Allah na shiga uku. Ome dan Allah. Belt ɗin da ya ɗaga ya zabga mata ya sa sauran kalaman nata komawa. Zafin ya sa ta manta da na yatsunta. Tana saka hannayenta tana murza duk inda belt ɗin ya samu. Babu inda zaki. Ba zaki bar ni ba. Yake faɗi yana sake zabga mata belt ɗin. Ko ta ina dukanta kawai yake. Za ka kashe ni ne don in zauna da kai? Zafira take tambaya tana ihun da ko a jikin Omid ɗin. Dan ba shi yake buƙatar ji ba. Ci gaba ya da dukan nata. ba za ki bar ni ba kina ji na mutuwa ce kawai za ta raba ni da ke azabar da take ji take son ta tsaya ko na minti ɗaya ne amma san umar ya ki bari ko numfasawa ta yi gaba ɗaya ya gigita mata rayuwa jikinta babu inda bai ɗauki ɗumi ba hawayenta kansa sun tsaya don azaba ba inda zani wayo nuri yayana ome don allah ka yi haƙuri wallahi ba inda zani ba inda zani don allah ka bari ba zan sake ba girgiza mata kai umar yake yana ci gaba yana son ta kwana biyu ko juyin bacci za ta yi tana jin tunin cewar ba za ta bar shi ba duk ihu da magiyar da take mishi bai sa ya daina dukanta ba ya san iya karfin belt ɗin da yake saukewa jikinta ba zai fasa shi ba zai dai bar tambari na kwanaki sai da zuciyar shi ta faɗa mishi ya isa ka tukunna ya ajiye belt ɗin zama ya akan kafet ɗin gab da ita yana kamo ta jikin shi a rikice take da azabar da take ji hakan yasa ta faɗa jikin sa wani irin kuka yana kwace mata za ta karɓi lallashi ko da nashi ne tunda ba ta da inda za ta je ta samu sai yanzu ta san yaudara zuciyarta take da ta faɗa mata ta fara saba da irin azabar nan dan satukan da ya baya nan bai taɓa lafiyarta ba ne ya sa ta sakin jiki lokaci ɗaya da na sanin jan magana da ta yi da shi ya lullube ta tana jin hannun shi kan bayanta yana rage mata raɗaɗin da take ji yana kuma hura mata iska a gefen fuska laifinki ne kin sani kin san ke kika sani dukanki ko kai take ɗaga mishi hawayenta na jiƙa mishi gaban riga sake riƙe ta ya gami yana limshe idanuwansa ina son ki me yasa kike tunanin bari na me yasa kike tunanin zama da ni kuskure ne ba ta son yin kowace magana ba ta tunanin kwakwalwarta za ta iya wani tunani a yanayin da take ji kina so na ke ma ki faɗa min kina so na in ji da ya bukata yana gyara zaman shi da sambatar gefen fuskarta sai ajiya zuciya take saukewa ina son ka ta tsinci kanta da faɗi zuciyarta na wani irin dokawa kamar tana son amincewa da abin da ta faɗi ɗin Yadda yake sa ta tana faɗin tana son shi har zuciyarta ta fara yarda da hakan ba za ta iya wani dogon tunani ba da haka ta zagaye hannuwanta jikin bayan shi tana rintsa idanuwanta hawa yana ci gaba da zubar mata duk yadda yake son fita zama yi baya son ya bar mata dukan shi kawai a jikinta hakan zai bata damar tunanin wani abu daban baya so kuma da haka ya zauna yana riƙe ta a jikin shi ya san ba ta da wani ƙarfin kirki ba za ta jima ba za ta yi bacci in ya mayar da ita kan gada sai ya sauri ya fita ya dawo kano a gajiya altab ya kalli majira da hannunta ɗaya yake riƙe da kwandon da yake cike tab da kayayyaki ɗaya hannun kuma yana riƙe da takardar da ta yi list ɗin kayayyakin da suke buƙata maji ya ja sunan nata kamar yadda yake kiranta dago idanuwanta tana sauke su akan fuskar shi tsaf karanci me yake son faɗi tun ma kafin ya furta sai da na ce hokai zaman ka a gida sayayya ta da yawa ka ce sai ka biyo ni daƙuna mata fuska fuskaye tun ɗazufa me za ki ƙara zubawa a nan kuma ba zai ɗauka ba ma kwandon majira ta tura gaba tana faɗa ni kauka takura mini gaskiya ka tai mota ka zauna in ida girgiza kai altafiya yana ciza leɓansa na ƙasa yadda ya kan yi idan yana cike da kici da kuma dariya hausar majida da duk da sabon da ya da ita ba ta gajiya da sa shi nishaɗi ya isa haka kya dawo ke kaɗai ki ƙarasa buɗe baki ta da shirin yi mishi musu sai ya ɗaga mata hannu gida za mu tafi maji turo baki ta yi kawai Dan ta san ɓata lokaci ne musu da altaf abin da yake so ɗin dole shi za a yi tana kallon shi ya kama kwandon yana juyawa haɗi da nufar kanta ɗin da ke cikin mol ɗin bin shi ta a baya suka tsaya tare ana fitar da kayayyaki haɗi da lissafin kuɗaɗe da gudu wasu yara biyu mace da namiji dukkaninsu babu wanda ya kai shekara biyar suka shigo wajen kamun matar da alamu ya nuna mahaifiyarsu ce ta biyo bayansu tana riko su duka biyun wallahi sai mu koma in surutu za ku sani ta faɗi tana mai da numfashi da ke nuna da gudu ta biyo bayansu macance ta kalle ta kamar za ta yi kuka momi ni ice cream no cookies momi ƙaramin ya faɗi majira ta ɗauke idanuwanta daga kansu tana mayarwa kan altaf da gaba ɗaya hankalin shi ya koma kansu fuskar shi ɗauke da wani irin yanayi da ya sa ta kai hannu ta riƙo nashi tana matsawa cike da son nuna mishi tana tare da shi a kowane yanayi numfashi mai nauyi altaf ya sauke yana riƙe hannun majira da yake cikin nashi sosai gaba ɗaya zuciyar shi na tare da yaran da yake jin kamar ta bashi guda ya zaro credit card ɗinsa ya miƙa majida har lokacin yana bin yaran da ido har sai da suka ɓace masa ta mishi magana kusan sau hudu da su tafi don har masu aikin wajen sun kwashi kayayyakinsu amma bai ji ta ba sai da ta ja hannun shi tukunna ya juyo ya kalle ta mutai ta maimaita muryarta ta na rawa bai ce komai ba har suka fita daga wajen mota ya buɗe ya shiga ita ta yi tsaye har aka gama saka musu kayan a cikin mota ta ɗauko jakarta da ke ajiye a ciki ta basu dubu ɗaya sannan ta shiga ta zauna tana rufe murfin mota me kake so in yi idan ka ci gaba da haka ta buƙata idanuwan ta kafa a fuskarsa bai jiyo ya kalle ta ba sai da ya tayar da mota tukuna ya ce in na ci gaba da me ya amsa tambaya da wata tambayar duk da ya gane abin da take nufi bai san yadda zai hana zuciyarsa ba yana son yara tun tasowar shi kuma yana da burin haihuwar nashi amma yanzu yadda yake jin ƙaunarsu abin ya wuce duk wasu kalamai in kana kallon kowane yaro da za mu haɗu da shi kamar za ka ɗauke shi in kana kallon shi kamar ka cire rai da samun naka majida ta ƙarasa magana muryarta na rawa don zuwansa asibiti na farko da aka tabbatar musu da cewar dukkaninsu lafiyarsu ƙalau hankalinta ya kwanta ta wannan fannin ta san duk yadda suke son haihuwa idan lokacin ta bai zo ba to babu yadda za su duk da altaf ya ki haƙura watannin na yana karya mata zuciya kullum cikin yawon sake asibiti suke abin ƙara haukata ta yake din rana jan motar yana juyawa da su suka hau titi wani abu ne tokare a makoshin shi da ya hana shi yin magana ko da babu abin ma ba shi da kalaman da zai amfani da su bai da ƙwarin gwiwa kallon majida ya faɗa mata dalilin rashin haihuwarsa bai da karfin zuciya da zai furta ma kanshi dalilin a fili ko da shi kaɗai ne balantana kuma tare da majida ganin yadda yake fusgar mota ya sa majida jan numfashi tana faɗin yi fakin babu musu ya samu waje gefen hanyar yi fakin ɗin motar bai ce mata komai ba ya fito suka yi musayar waje Dan ya san san bai da nutsuwar tuƙi limshe idanuwansa yana buɗe su a hankali eh tafida da ban ga period ina ba fa na faɗa maka tun satin da ya wuce sigarin da ke hannun shi ya kunna yana mata wani irin ja haɗi da fitar da hayaƙinta cikin ƙwarewa me yasa kike abu kamar wannan ne karo na farko a nisa altaf ya faɗi ba tare da ya juya ya kalle ta ba sigarinsa ya sake ja fuskarsa cike da alamun jin daɗinta da yake yi kuɗin da suke hannuna ba za su isa ba zan miki transfer an jima kar ki sake damuna da maganan nan altaf ya girgiza kanshi yana yake ce inda tunanin shi yake son su kai ma ziyara da kyar ya miƙa hannunsa yana kunna rediyo ya ci sa'a a tashar cool fm take sun saka waƙar justin bieber love yourself sai ya ƙure volum ɗin kamar zai fasa musu dodon kunne kamar majira ta san baya son ƙwaƙwalwar shi ta samu nutsuwa da za ta tana mishi abubuwan da zai yi komai don ya goge ba ta yi ƙoƙarin rage mishi volum ɗin ba har suka ƙarasa gidansu da yake hotoro yana dawa sallah a falo ya zauna yana ɗaukar remote ya kasa tsayawa tasha ɗaya gaba ɗaya baya jin daɗin komai ganin yaran ya taɓa mishi zuciya ta inda bai kamata ba bai ji fitowar majida ba sai hannuwanta ya ji cikin gashin kansa tana yamutsawa ta bayan kujerar da yake zaune kama hannuwan nata yana janyo ta ta zagayo murmushin da bai niyya ba ya kwace mishi kuma tun shi ta ja ya ture hannun nata yana murza wajen sai ta zauna tana mishi dariya ko kai hwa ka yi kyau da murmushin na a huskarka murmushi ya sake mata yana jin santa a wajaje fiye da zuciyarsa ya san shi ya kamata yana kwantar mata da hankali akan magana haihuwan nan amma ita take kwantar mishi da hankali ta fi shi buri saboda bata san abin da ya sani ba wani abu nake son ci kamar me dan daga ka faɗa yi ba yunwa nake ji ba bakina ne kawai ya switch off dariya majira take sosai kwaɗayinka ya hi ƙarhina sai ka ce mai ƙaramin ciki daga mata gira ya duka biyun kamin ya matsar da bakinsa sai tunkunnanta yana faɗa mata magana da sirri ce kawai a tsakaninsu dariya majira take cike da kunya ta ture shi tana miƙiya tana nufi kicin ita ɗin ba mai yawan ciye-ciye ba ce inda cikinta ya ƙoshi shi kenan altaf ya sa dole ba ta rabuwa da wani dambun nama da wasu 'yan snacks da take sa a firij ta yi mishi womi ko kaɗan in ba azumi yake ba baya barin bakin shi ya huta kayan zaƙi har faɗa suke wani lokacin dai idan ciwon ciki ya tasar mishi ita yake bari da tashin hankali fiye da ciwon da ke damun shi ko da ta dawo waya altaf ke yi da haka ta ajiye mishi plate ɗin dambun nama a gaban shi ta samu waje ta zauna tana faɗin me za mu ci ne da daddare tun ɗazu nake tunani na rasa Ɗan ɗaga mata kafaɗa yana ɗiba dambun nama ya sa a bakinsa ko in mu dambun shinkafa dariya altaf yake sosai tun daga zuciyarsa yake jin dariyar ma ce shinkafa ya bukata yana ci gaba da dariya ita ma murmushi take ta ɗauki filan kujera da ke gefenta ta jefa mishi ya tare da hannun shi yana ci gaba da mata dariya ki ce ko dambun shinkafa zaki mana ba mamu da shinkawa ba ita ma dariya take ba ta ga ranar da altab zai daina ta kan hausarta ba ka kyale ni ban iyawa da kai da maraicen nan girgiza kai altab yana dariya maraicen da ta ce na tana mishi da farko farkon auren su kallon majida yake da ta fito daga gida da wani zindime mai hijabi kamar za ta tashi sama dan inda a ƙasa za su tafi tsab za ta share titin layin da hijabinta ya sauke numfashi cike da takaici bai saran da za ta waye ba yanayin yadda take tafiya tana lauyewa kamar za ta faɗi ne da ta ƙara so shi faɗin me yasa kike tafiya kamar za ki karye turo baki ta gaba ɗaya yanayin fuskar ta ya canza kamar za ta yi kuka ta ce mishi ni ba na son takalma masu tsini ya min tsayi ji nake kamar zan haɗi murmushi ya ɗanyi kawai yana kallanta rana da tulimshi ne ta sa ta ɗaga kanta sama tana wani matsa idanuwa hadari ke da kwai ma ina ga ruwan marece za a yi daƙo na fuska altabe yana kallanta sosai ruwan me ya tambaya ruwan marece da amsa tana kalla yadda yake dakuna fuska yana maimaita kalmar marece wane ne kuma ruwan marece hararar shi majira tai in akwai abin da ta tsana bai wuce tambaya ba musamman ma ta raina hankali me marece ya sake tambaya kwaɗo ta amsa shi tana jan marfin motar ta shige abinta marece kwaɗo ruwan marece ruwan kwaɗo yake maimaitawa don babu abin da ya gane fuskar shi a dakune da rashin fahimta ya zagaya yana shiga motar shi ma ya saka mukulli a jikin motar yana murzawa hankalin shi yana kan abin da yake ce me ya kwaɗan wai majira ta kuma hararar shi ta gefen ido ta sauke numfashi mai nauyi ta bakinta ya cika tambaya har ta tsiya ta faɗi cikin zuciyarta bai ma san bakar magana ta faɗa mishi ba sai ta yi shiru na tsani ina magana a banza a kyale ni ya faɗi ransa a ɓace bai san me ke damun majida ba kamar yadda bai sanya aka zuciyar shi ke sanyi a kanta ba wace ce mace da shi altaf tafi da zai mata magana amma ta shiru ta kyale shi matan da suka fi ta aji kyau da komai har so suke yi kula su da ke fa nake dara kafafuwanta ta cikin mota tana bula katin hijabinta kamar mai shirin hawa bori murya ta cike da shirin kuka ta ce ni ko ba ni son tambayar tsiya wai baka kyale ni motar ya kashe bakin shi a sake yake kallanta sun gama kwana waje ɗaya shi yasa ta raina shi haka ke ya faɗi har lokacin mamaki ya ƙi barin fuska shi kallon shi tai tana jin bata kyauta ba amma ya ishe ta da tambaya da gaske kake yi wai baka san marece ba ta bukata ina sani me zai sa in tambaye ki yin mahwa ta amsa yanayin yadda ta magana ne yasa bai gane ba har lokacin in akwai abin da ya tsana bai wuce ya ƙi fahimtar wani abu ba ko a makaranta Allah ya mashi nacin tambaya in bai gane komai ba sam hankalinsa baya kwanciya majida ta fara sa shi ciwon kai yamma fa kika ce yamma ta gabas kowace dafe kanta ta cikin hannuwanta don gab take da ta kurma ihu murya can ƙasa ta ce evening evening nike nihi altaf ya ware idanuwa cikin mamaki murmushi na kwace mishi musamman yadda ya ga ya ƙure haƙurinta bai san me yasa hakan yake sa shi nishaɗi ba abokan hira